الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه والصلاة والسلام على خير خليمك والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم منا فالا ورسولنا الله mai rahama mai jinkai da ce kitabu salati littafin bayani a kan hukuncin sallah domin ta dai sallah ita ce mafi girman ibada ba ibada ta kai girman ta imani shine gaban sallah don haka ya fara da kitabun imani yace babu kai fa kana fa da qur'ani da rasulullahi sallallahu bayan ya kayar da shi sannan ya biya ta da kitabu ce domin ba a sanin sallah ba a sanin sallah ta yi wato ita sallah ba da kasancewa shi shi ke na addini wanda za a ɗora ibada a ba ta zama ke na addini sai da musulunci musulunci ne shine imani ne shi ke wanda duk ibada za a ɗora a kanta dukkanin alƙalin islami ana ɗora su a kan ainihin imani to bayan imani sai bayan imani sai ilimi sai kai a cikin sun zaka a Allah bayan ka samu ilimi da bauta Allah ta yi sannan ka san aka mu tahara yau haka sai biyan ta da kitabul wudu'i bayan da ya kare kitabul wudu'i sai biyo da kitabul wudu'i da ya kare shi sai ka kuma wata kitabul taimumi da ya kare shi ta ce to shi ke da kitabul salati yanzu shi ke da abin da zai biyo baya a kan yadda za a yi sallah shi da ce babu kai fa kullu da salati babu ga bayani akan ya aka farlanta sallah wasan wannan riwaya ke akwai riwaya ta zuwa babu kai ba kullum salawat ya aka farlanta salloli ita a ya ta wannan musalli ya alkashi mai hadi dukkanin sun yi riwaya wata daga ainihin a wannan a firin amma akwai wata ta to shi na ce babu kai ba kullum Ba bayan mai gane akan yadda an ka farlanta sallah to ita farlanta sallah ya an ka farlanta ta wani lokaci an ka farlanta ta a ina an ka farlanta ta to shi na ainihin ya kulla babi a kai watan tilatul isra'i watan cikin da isra'i ke da lailatul isra'i sannan na an kulla sallah sannan na an kulla sallah to shi buhari ya yi ishara ga wannan babi da ya kulla domin shi bayani akan cewa lailatul isra'i da lailatul iraji guda ne daren da an kai isra'i shi na daren da an kai iraji ciki ne subhanallazi asra bi abdihi lailan zai da مثل مسجد الحرام مثل مسجد الصدري بعد كان حول لنريه من آياتنا wannan darin gane Isra'i ke nan Iraki ga Buhari da radiyallahu anhu saboda matsala ce wanda ya kasance malum masu yi sabani a kanta wasu malum masu ta ce da Isra'i da Iraki kana fi da yalatin wahid sun kasance cikin dare guda shi ya kaza da ke sallallahu alaihi wasallam kuma shi na warke an kai wannan da shi wa hadha huwa al da inda jumhur wannan kauli shi a kauli wanda kasance mashuri na gun dukkanin yahudi maluma sun tafi akan cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama da aka tashi da shi da makka aka sauka da shi baitul miqdis da baitul miqdis sannan aka taka da shi sama ta tsaye ta biyu ta uku ta kusa ta shi ta sannan kuma ya zo ga sai muntaha bayan haka ne ya zo ga musawar bayan haka ne kuma gana da Allah subhanahu wa ta'ala to cewa wannan an yi ilahi da manzo sallallahu alaihi wa wasallam an yi ilahi da shi malumma jumhurin malumma sun kada ya akan cewa da ruhi wa ilmihi an yi isra'il sai da rayuwa ta da jiki ne kuma farko wannan shi a sauri da jumhurin malumma wasu malumma sun kace na jami'an fi manami dukkanin ba sun kasance an yi isra'il da manzo sallallahu alaihi wasallam fi manami ke cikin barci ne da miraji da isra'il dukkanin ba sun faru cikin barci ne kenan wata mutala wasu maluma su ko suka ci wata adami an dukkanin sun faru marra ta yi so biyu fila da cikin dare din mutum da bai yawan sun saba mu ma ya kalla gudan su an yi shi farke wa guda mana mu guda ko an shi wannan ne wasu maluma kuma suka ji to duka da wannan dai Ya an ka ji wannan aka ce wato guda an yi shi ya kalla guda an yi shi manaman cikin bacci wasu ko suka ce a wata al-ibra'u shi isra'i wa ka ya kaza ya faru barke amma wani iraji shi ko iraji shi ko ya faru cikin bacci da da kore cikin wannan dare da an kai isra'i ko kuma da wani dare wanda ba wannan ba dai ibn hajar ya ce wallazi la yanbaghi an yadri fi al-islam Aure ne wanda ya kasance bai kamata sabani shi gudana a cikin shi ba wata annal annal isra'a hakikin isra'in da an kai da manzo shi da yake a annal isra'a isra'in da an kai da manzo sallallahu alaihi wa sallama min al-bayt al-iqdasi daga bayt al-iqdasi da ya kasance yake ya kasance cikin farki da zahir qur'ani da qur'ani ya dace da wannan subhanallazi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawla wannan suna an kace subhanallazi asra bi abdihi layla bi abdihi suka ce na an kace da abdu abin da aka ce ma audu jikin shi da ruhin shi aka ce ma audu a kenan wannan ya faru da ruhi na jiki ne kuma wannan ya karanta bayan wannan ya ce wani kauri kurashin domin kasancewa kurashawa ta zaba ku fila suka kai tashi akan wannan walau ta na manaman da ya kasance cikin kwana na lafi ta duru da ba ta kai da tashi ba wala fiye ba da nuna ba ta kai tashi akan wannan in mutum yake cikin bacci ya tashi da nan ya zo bai ta ya dawo ba a ba a mutu akan wannan kuma ba a kai tashi kuma kan wannan ma wasu sahabbai sun samu rida ganin cewa ina zai yi a ce wanda a cikin makka ki tashi da zai tafi shi dare guda kuma shi dawo shi tare da mutane ba ya ba ta waye ba to kaga ce wannan da ya afkuna lallai a cikin bacci da mutum ya tashi ba to wannan sun kake da kamata ka sa shi gudana akan wannan saboda zaki wata zahirar da zahirar Qur'ani to bayan wannan kuma watan warwa warwa ya da sahabati an rawaito daga sahabbai warwa sahabatu annabi sallallahu alaihi wasallam watan sahabbai sun yi riwaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam akan ainihin shi da isra'i da ikiraji watan sun ta samu sabani sosai kan riwayoyin su duk ruwayan da sun ta rawaito akwai sabani a kan, amma riwaya wadda ta yi ta ga kuskin sahihul muslim da sahihul bukhari wata ya ce wata kasance dukkanin ta wata rukuku ta duru a al'ada dukkanin hanyoyin da a cikin buhari da muslim dukkanin hanyoyi na na'ana ba na sauran sahabbai ba ma a yi tilaka sahihi tare da ainihin haɓɓai na ana almajirai da suke sabani an kula gare shi wanda babu zuhuri zuhuri ya zo nan hadisi a an abi ne wanda babu zuhuri an halitta an abi zarri da zai lafa anhu kama fi hadar zabi kama irin cikin wanda ba mai daɗi sannan wanda ba ka tada ka tada ya rawaito nan hadisi an malikin da ta asa ta daga malikun na a wanda ba ka tada an anasin ka tada ne a tada anasin na shi an majiyar na anasin shi ma ya rawaito nan hadisi a an anasin an malikin da ta asa ta an nabi sallallahu alaihi wa sallama sannan wanda ba shi dai kun abin da mene wa tarikin albunani an anasin da shi dai kun abin da mene da sabit mu albalani sun yi rawa wannan hadisi dukkanin su an anas daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawa sai har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda wata da. tare da ainihin in aka riba tiyaki na ainihin shi ka tada an anasin ko shirkun adina milin an anasin ko kuma zuhuri an anasin za a samu tiyakin su ya saba ana samun wani abu cikin isnadin wani wanda ba a samu cikin isnadin wani an kiyaye wannan ko to abin da dai buhari ka miki abin da an manufa buhari ga tusku wannan hadisi cikin ainihin wannan babi nashi na son kawai shi gane akan farin salati cewa sallah a kullum tata da yadda isra'i da isra'i abin da suka shi kawo shi to bisa da wannan a sai dai shi ibn hajar ya shi, to wannan hadisi ba akwai labari ciki ne yake to nan gaba za a yi bayani akan hilafar da ake ta hanyoyi ne da ilafar da ake cikin ainihin kuma lafin da ake cikin wannan hadisi bayan an yi wannan bayani sai kuma addu'a a jami'i na tsari a wani kuma ba su da kabura duk hanyoyin suna yi zakuwa guda an samu kabar ta alfazu amma ma'ana guda ce to sai malama su ce suke kuma abinda ake kima watan ga ainihin turbo farilla ta sallah cikin mai irani saboda li'annu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo sallallahu alaihi wasallam to dinsa zahiran mubatin an tsarkake manzo sallallahu alaihi sallama bayyanan ne ne da koyi ne watan ki da gusu da da zama lokacin da an kame wanka da ruwan zamzam bil imani da hikimati bayan an yi wanka da ruwan zamzam an ka cika zuciya ne bil imani da hikimati da imani da hikima an ka ce wani min sha'anin salati an yi ta da ma'a dubu daga cikin ku akwai daga cikin sha'ani na sallah an yi da jama'a a dubu zai yi wace ta sallah da amsowa yau haka da ya amsa sallah sai an kake shi zuciya ce an ka wanke ta da zanzan bayan an wanke da zanzan an ka cika ta da imani da hikima bayan an cika zuciya da imani da hikima zai ke zai kaga domin wannan zai gana da Allah ne subhanahu wataala in ya gana da Allah zai yi zai amsa sallah to ashe kuma daga cikin sha'anin sallah lallai hakika tana ce tsakiya ya gabace ta domin tsakiya ya gabace sallah don haka ashe ke nan ya dace wannan babi ko wannan matsayin a yi magana a kan da sallah sannan ko bayan wannan ya kai ya magana aka fara da sallah cikin wannan bayan wannan kuma waliyya tsara falaku sallallahu alaihi wasallam fil mala'ika domin kuma ainihin girman manzo sallallahu alaihi wasallam shi bayyana shi jama'a madaukakiya su ne mala'ika bayan wannan kuma walisan liya da man sakana hu min al-adiyai domin shi fada da sun ka shi daga cikin annabawa wajen mala'ikatu shi kasance kuma ya limanci mala'iku don haka ga manzo sallallahu alaihi wasallam imani annabawa na imamin mala'iku na bayan wannan kuma walila ke rafa domin shi gana da ubangiji ne jalla wa azza wanda ke ma dauka ya tabbatar ma wajen samma kana salatu wajen ma don haka na kana musani na gida ku don haka aka ba mai sallah shi na gana da Allah ne jalla wa Allah shi na ce Allah ba ta ko وقال ابن عباس ابن عباس يأتي حدثني أبو سفيان في حديث هرقل كحديث هرقل وقالت يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ka shi na horon mu bi salati da sallah wanda yake da gaskiya wanda aka ka samu kai wannan abin da sallallahu alaihi wasallam ke horon Abu Sufyan lokacin na bai musulunta ba wa kana ya'muru na bi salati wa tilki wal afadi ashe kenan ka ya kasance tun ba madina ba saboda abu su ya tun makka marbi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam bai koma ba da shi ba sai lokacin da ya musulunta sai dai ba kila an zo ga yaki ba amma dai haduwa ta shi kai wani buga ga sallallahu alaihi wasallam ko yi tun biyo ta shi bai koma samu ba sai ba musulunta yau a shi kenan ka ga fara ta sallah kenan manzo sallallahu alaihi wasallam shi na makka kuma sannan an kai isra'ila nan an kai mirashi حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن ليس عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر كان قلنا شيء حديثي لا انس عن ابي ذر كان ابو ذر ابو ذر يا كتشي ما تشي بعد الاباري ان رسول الله يتي يوم الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي wurin da an saka daga yi wa annabi makka an buɗe mihin gidana ina cikin makka hada zata jibrilu jibrilu ya sauko fa fara da sadari ke ci gabana sun mata da buɗe ma'i zamzam ya wanke gabana da ruwan zamzam sun maja a zaffin min da haɗin ya zo da ainihin wata tasa ta zinari mun iya hikimatan wa imani wata kasance an cika ta da hikima da imani wa a wurin ka bufi sadari ya zuba hikiman nan da imani cikin zuciyata sun ma a ɗaba ƙahu sanar ya ɗauki wannan zuciyar jibril alaihi salamu shi ne babban likita ya ce ka zuciyar mutum sallallahu alaihi wasallam Allah na kallo aka keke zuciya ne an ka raba ta biyu an ka wanke ta an ka shiga ta da annabi da hikima an hakuma sun kira shi na babu shi babu wani sallallahu alaihi wasallam ba a rage bi ila a duniya bayan wannan shikenan sai ta jibiyu da ta haka da ne zuwa ga sama ta duniya wallan ma jibiyu ila a duniya wallan ma jibiyu ila sama'i duniya manzo Allah ce lokacin da mun ka zo ga sama ta duniya ala jibrilu da halin sama sai jibrilu da ce ga mai tsaron sama ke ta hamo da sama ya kwankwasa mishi an ce kaurin a kaurin sama da iya shekara ɗari biyar shi ne kaurin sama ko wani kuma shi ne kaurin tsakanin sama da sama kuma da iya shekara ɗari biyar da ya zo sai kwankwasa shi ke da lokaci da kwankwasa sai ce ma ainihin mai tsaron sama ya tabo ne ala ce mana hazawa wane ne wannan قال جبريل جبريل لأنه حتى إلى أن شأن تأليم إني إلا شكريا يزو سيد يكون قصا لا يكون قصا تنيشي كمودي شيكو شي واقع مغانا تشي جبريل كاكي كراتونا دي kuma ga shi ne duro mala'iku ba yake jibrilu na da ke kai buɗe ba kala ce har masu ahadu kana tare da wani kala na am mai muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah tare da Allah sallallahu alaihi wasallam ta gana mara a kiyaye da kaburin sama take shekara ɗari biyar sannan mala'ikin da ake mai tsaron sama cike ki ba waje ki ba dan da waje ki da zai gani shi san gode to amma shi a ciki kuma saboda tsosar ke wa ta sallama ta ce jini nuna ta ga ya san shi da shi ta ta ce har ma ta hadu kana ta da wani shekin nan ta ga ya san ta ko da gawa ya tace na amari muhammadu ina da muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sama hama ya irin mun rubuta aka cewa wai shiga cikin ta wai wani kai ne wai shiga hada kai ne cikin sama sai na da ni mutai cikin wannan قال كنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أيكم قال كنا أم أنا أيكم kenan da ba aiko ba da bai bude mai shi ne zai a ma saboda shi gida ne shi in ba a yi komai da ba zai shiga ba wannan shugaban mala'iku na tare da shugaban halittu gaba ɗaya amma yake shugaban halittu an aiko mai la ya tuna amara ba ba da ba su haka umarnin shi ko za a buɗe mishi ba ko da ke shi ne da shugaban ta gaba ɗaya ke da ya aiko mishi wallan ma fasaha Allah wala a yayin da ya buɗe muka shiga sama ta duniya fa idza rajulun sai wani mutum qa'idun ala yaminihi ahwalatun wa dan da magare shi akwai aswalatun wa dan wasu jama'a wa dan aswalatun tawadun tawadun jama'a tawadun mutum guda aswalatun jam'o'i kamar zamanun na da aswalatun zamanun aswalatun tawadun a wa ya sannan kuma akwai wata jama'a idza za da zaka ki kala yaminihi da yake iya diba bangaren dama na kai shi take shi da dariya wa idza an da zaka kala ya tarihi ba ka iya diba gehen hagu ne kashi alkuka fa qala sai ce shi marhaban bin nabi salihi maraba da annabi salihi ka duka ce bin nabi ba asariki al'alim saboda in yace bin a yace a asariki ya gaba mai gaskiya ya gaba mai amana ya gaba mai kamun kai ya gaba mai tsadan zumunta duk salaha ta shige cikin wannan duk wannan ko shige cikin salaha dan bai ce mana ban bin nabi ba mala bada annabi wanda ya kasance na wani da salihi mala bada da na kwarai watan annabin kwarai sannan dan kwarai annabin kwarai dan kwarai ne eh, salihin annabi salihin annabi salihin da ko to nake da jibrila man haza wa ne wannan sai shi manzo Allah ta bayyana shi wannan wanda wanda naga ta magare shi akwai jama'a masu yawa haƙorai akwai jama'a masu yawa in yi ɗiba damu ne ta shi dariya in yi ɗiba haƙorai ta shi ko wani na ce wannan ala ce hada adam wannan adam wa hada da asibiti da waɗannan jama'a an yi mini wata dama na wasu ma da yake ne na sama bane hiru kanan tiyarai wa ahadu yamin wa ahadu yamin ɗan dama yawan daga cikinsu ahlul su ne yan aljanna Allah ka sanya wa cikin su wal arwatu allati malihi, su ko jama'a wanda ka gani hago ne ahlun nar da mutuna Allah ka kare mu daga wuta wa idza nazara an ne in yaji ba da mali da da ka sai shi da ya wa idza nazara qibala shimalihi in yaji ba da hago ne ba ka sai shi kuka hatta arziki ila sama'i tsaniya har lokacin da jibril ta ka da zuwa ta karto ta ta fa qala da hadin hakki mai tsaronta iltahabu eh, ne ka ga ya wuce ta ɗaya ba sai da ilmi to in ya wuce ta ɗaya ka ga ta ya kamata ba sai da ilmi ya riga shigo ke gida ko to ko ta kuma sai da ilmi fa qala li halina yace matsalin ta in mutu fa qala lahu halinu ha mai tsorata ce mishi lalla ma qala aw da dai wannan rokoci ce mishi man anta qala ibrahim qala hamma aka hadu قال نعم محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول اليه قال رسول اليه ما يكون مصنع يقول yi mai daidai irin wani wacce na farko ya mishi faka ta hasan mai bude. ƙara ana son ana zai ci faka kara an na buwa ya da zin samawa ya ambaci cewa ya samu cikin sama ya samu adam wa idrisa wa musa wa isa wa ibrahima ya ɗauko da idrisa da musa da isa da ibrahima salawatullahi alaihi sai wani na allah ta tabbatar musu to wannan abin da arewa ke nan ta wannan wanda ya kasance a ainihin tuhuri ya yi wata an anasar na hadisar akwai riwaya wata ba irin wannan ba kuma cikin ainihin ba har wa muslim sama ta duniya ya isko adam sama ta duniya ya isko isa da haya na hala sama ta uku ya isko yusuf alaihi salam an ba shi rikin kyawun al'umma sama ta hudu ya isko idris sama ta biyar ya isko haruna sama ta shida ya isko musa sama ta bakwai ya isko ibrahim alaihi salam ya jingina bai ne ga baitul ma'mur wannan ya kuka fa kana manazuhum wannan ya kuka ta tabbatar da kai ga manazuhum yadda kira da jinsu yake bai da musulkin su yake ga yadda annahu bai da shi da kana ya ambaci annahu wa shi da adam ya samu adam ta sama'i ibn ya ga sama ta duniya wa ibrahim ya samu ibrahima sai sama'i ta ta da ko sai sama'i ta da shi sama ta shekara to wannan da salisa ya samu ainihin ibrahim cikin sama ta shirya akwai riwaya wanda ya kasance wannan ya ruwaito akwai riwaya wadda abdullahi bin abbas ya ruwaito da wanda na anas da na anas akwai riwaya ta ce na anas an anas yake sama ta farko na isko ibrahim alaihi salam sannan akwai riwaya ta kasance yake sama ainihin ta shirya ne isko ibrahim alaihi salam shina inda duba ko ne ce da kace duba da duba wanda an zama amin nabi dalil ba ainihin yana hadis ba wannan akwai wa kuma da an zama ya same ya cikin sama ta bakwai ya dingina bai ne gare shi ma aboki to duk wanda shina yi wa malama su ce shina yi wa yakan yi shi ibrahim alaihi salam na ya zama sama ta farko shi na ya zama sama ta ainihin shi shina ya zama sama ta bakwai an ce wurin zama ne wanda a tabbace na inda duba yau ita ne kuma ita kuma tana cikin sama ta ainihin shidda to da an kaji tana cikin sama ta shidda ko su malama sun ce ga ita ko ko mai tana ma'amuli an ce mai tana cikin sama ta ɗaya ko sun ce a akwai mai tana ma'amuli cikin sama ta ɗaya akwai da cikin akwai da cikin ta uku akwai da cikin ta hudu akwai da cikin ta biyar akwai da cikin shida saboda kowane sunan mala'iku ke bautar Allah mala'iki duk suka je ka shiga in suka shiga ba su goma shigowa cikin nisarar aljihun har fi wata tsaya to shi bai ta mahamudi shi a daidai da wannan baiti na na mazu na na Allah sallallahu na shi a daidai da baiti na Allah shi a daidai da baiti wanda an na kaba baitul mahamudi wanda a sama shi a daidai da kaba wanda kasance baitul lahi na wannan na kasa wancan ko baitul lahi na da mala'iku ke zagaya suna ibada shi nan ce manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma shi ya ibada to shi na ce ko to kara hasan wata sai dai ana da shi wanda ma mara jibril doka ce da jibril ce bin nabi da manzo sallallahu alaihi wasallam bi idris sun ko ce su kala ce marhaban bin nabi salih mara ba an da annabi wanda ya kasance salihina wal ayi salih kaga sai bai ce da ba sai ce wal ayi salih da da ainihin dan uwa wanda ya kasance salihina fa qultu ce man ne wannan kala ce haza idris wala idris na sun mata annan maratu bi musa muka wuce musa ne wuce musa fa kala ce marhaban bin nabi salih ma da da annabi salih marhaba da annabi salih wal ahli salih da dan waka sai salihina qultu ce man haza wa ne wannan kala ce haza musa wannan musa na ثم تأنم ولد إذا مدرس إذا نقول إذا فقالت مرحبا بالحد الصالح مرحبا والنبي صالح da annabi wanda kusan ke zawo gina mutu ce man hada wa kala ce hada ita sun mata ibrahim da ibrahim ba kala ce bin annabi wa da wanda ya kasance salihu na shi ta ke mai a ce ke sallallahu alaihi adam na kuma na ibrahim na ce man hada wa kala ce hada ibrahim sallallahu alaihi a zamanin shahabi ibn shahabi ne wa ibn ibn hamid ya faɗa min ana ce mishi abubakar bakar ibn muhammad ibn amr ibn hannu ya ce an wani abbas hakika abdullahi ibn abbas wa abba habata da abba habata ala ansariya kana sun kasance ya kula suna cewa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce summa alad bi hatta taharatu li mustawa sannan jibril ya taka da ni hatta taharatu li mustawa hannu hawo wani madaukakin wuri a sama ku fi ta talifa al-alaji wadannan yana da dokin alƙalumma masu rubutun hukuncin na Allah shi nan kaga wannan na nuna wannan hadisi shi na gwada ashe ya kamata ke nan ilimi a rubuta shi da alƙalumma masu yawa ko wata ne ba ilimi ta yi mai taro kowa ya sa alƙalin ne shi rubutu suna a gane ilimi don da gashin nan ya ce almabu fi isaiba da kalami yana da dokin alƙalumma shi na ainihin wannan alƙalami ka cewa ya za mustawan minana ilamu ilamu ta farko ma halahu mashirinka ilamu ta ma halahu mashirinka an manzo Allah kai ga wani wanda kace musawan wanda ya kasance ba wani mutum da wanda ya faɗa ga wannan wuri shi ne take sa wannan wuri ba wanda ya kai wani ba manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai zo wannan wurin na sannan bayan ya wuce wannan wurin kuma ya saka wuri wanda aka ce mara ya saka wani wuri na inda ya zo ga yin shiga na Allah sai daga mala'ikin da aka ce mara ya ga rabu rabu an ce mala'iki na kore kore kore da shi gari shi ne kore na gani haƙi na su ne gaba ɗaya ina da yake da shi da kamar na jini mara yin sura dan wa qala Malikin. malik qala biyu sallallahu alaihi wasallam wa qala ana sunna Malikin. ana sama ce ce qala biyu sallallahu alaihi wasallam wa Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa farada Allah fa ala ummati 50 salatan Allah ya farlanta ma umma ta sallah 50 wala da yi bizalika hatta maratu ala musa da taho da wata sallah hannu da ita musa alaihi salam shi a cikin sama ta shirye wa kana ce ma farada Allah laka ala ummatika ne Allah ya kula ta maka ga al'ummarka ko to ne ce farada hamsin da salata ya farada ta yi sallah hamsin kada ce fara ji ila bai ka koma inda ubangijinka fa inna ummataka la tudiku ka al'ummarka ba su yi masalla hamsin fa yau ga sallah biyar cikin yini ana kai ga tsare na sallah hamsin da ya ce ko ka ba su ya yawa yake ce saboda na wahala da manu Isra'ila sosai na san wa ibada na san wa ibada ga al'umma al'umma ka ba su ya yawa al'umma ta fahimta ga kai sun ta ga yaki amma sun ta ta yi sallah hamsin sai da suka yanka yau haka ta al'umma ba ta yawa al'umma ka yi gidan gudun da Allah Allah shi ne maka fara ya ani ya koma da ni yace in koma ni koma fa wa za a shadara ha Allah yake mini Allah ya yake mini wani yake daga cikin ta fa wa za a shadara ha Allah ya yake wani yake wato wannan wasu malama suna cewa farko 20 da aka rage in an kage 20 da farko an koma kenan za a yi sha da ni babu sha da ni suke ce sha uku aka rage da aka rage sha uku aka koma aka rage bakwai aka bar nau kenan aka bar da yake na haka wasu malama sun ce amma wasu malama sun ce wannan takalluf ba. ba a same shi da tafi da hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam don haka dai ya zo an rage mishi wani yake daga cikin sallah wanda da abin da Musa ta ta koma inda Musa ko ta ce wa za a ha an yanke mini Allah ya yanke mini wani yanke daga cikin ta an ka san wani bangare daga cikin ta kada ce raje da ta ta koma inda ubangijinka wa inna ummataka la tudiku haqiqa ruka ba ta yi ma wannan fara da abin koma ko wa za a shaɗaraha ya sake yanke mini daga ta wanda ya fi ilayi goma inda musa fa kala ce ji ila bin ka sake goma inda allah ka wa inna ummaka talaka ji mu zalika ummaka ba ta yi wannan fara da aka wani goma inda allah ba fa da ce ya hamsun sallah biyar ce ta zama biyar kawai hiya hamsun fil amali biyar ce wajen aiki wa hamsu da fil ajali ta goma hamsin da lada na yi wa dalil kawai da ba a canza magana guna wannan bakin abin da kama kenan ba shi ya kan tallafi. ne to haka ga shi kenan in haka shi arge za a kashe ta gaba ɗaya to haka ga la yubadil qawl da dani Allah ce za a canza hukunci ko na na riga na hukunta ma al'umma ta sai su kalla. an kullanta ma al'umma su wanda ba su sallah an kullanta ma in an kashe a rage sallah daga da za a kashe ta gaba ɗaya to haka ga sallah tana nan biyar ba za a canza ta ba ma yubadil qawl da dani wanda ya fi damu ta koma inda musa abu ala ce raje da ba ta sake koma inda allah ta ba ko ta ce in ta haifu da ya nuna na nufin ya allah na na nufin allah na amma da daga ji na jiri da ta ni hassan ta hali illa da su da mota kai ne magariya ta fakiwa magariya ta kulewa wanda duk mala'iku ya wa gashi ha alwanu za a da ya ta wannan istinya wannan magare wasu launuka sun kore ta kan su kan su kanta ainihin su kan launukan nan waga ya ha waga shi ya ha ma ga sha ma za ga fito ma da ya ce abin da ya wuce magare nan Allah ce ya wuce ta Allah bai manta mana komiya na wuce magare nan ba wa da na hikimomi amma wasu malumma sun ce an yi wata baya daga mazo yake shi na ɗauke yawa akwai wani soge na nina da shi ya faru ya ta gaba dani sun mata annabu da yake janna an shiga shi a janna fa iza shi ha haba'i da zurri fa iza bi ha sai ga cikin aljanna akwai habaya da zurri akwai gine-gine na lurri gine-gine zai mu a cikin ta habaya da lurri wa da gine-gine a cikin da aka ce mahabbu da zurri to da saurayi in yi yawa ana ci mishi ba irin amma alaƙa da ya ba shi a kiyar da shi ba wata zafi ha haba irin zuwa irin sai mu ke cikin gina a jinda duk yi ne yi na cikin gina a jinda na lura gina da dai mu hanyar ta gaba dai wata za ta rabu ha dan ne ke turta ta ta kuma ta halittu wata za ta rabu ha da nisku sai mu ke turta ta ta kuma gaba dai ta bayan halittu na an ta ke mu a abu zafi da yusuf قال أخبرنا مالك عن سعيد بن كيسانة عن وحيد بن زبير عن عائشة أم المؤمنين قالت هذه فرد الله فأصلاة الله فرد صلى حين فرد حبيب حين فرد جاتا ركعتين ركعتين ركعة يوجد في الحضر والسفر إذا هذا هو التحية فأوكي لصلاة السفر أن تفرد صلى التحية وفي ركعة بيو وزيد في صلاة الحضر أن تقال كما إذا تقوم ركعة هدو صلى في إذا ركعة هدو ta wurin tafiya da ta ado a shekin na farko sun zaɓi biyu a kan da ta da wannan shi na da kuma shi da shi ne ga bayani da kuka yi cewa an kwallon sallah ai ce ba wata da jira ta wuri ba cewa ya ce an kwallon sallah ta dole guda biyar ba wata da jira ta ba to an a shekin nan raka a nauke na an kwallon ta raka a biyu na an kwallon ta da hadari wasu sabari wa wajen salatu sama da an gaba sallah ta ya a nawa ta da ta a biyu ta kuma gida an fara sun da ta kudu babu biyu da salatu ko alhamdulillah wa salatu wassalamu ala kiba shuwa hurawi hal jayyid wal qawiy fi kalmi fi qala jalilu wa huwa sahih wal qawiy wal ayyid كيلهما ما يرتدي عن الحسن وشاق في بلوده الزاهد عن الثالث والثالث والمجوز في الاتحاد والكتاب تبلغ وفي دقيق الاعتبار السالف أو ثالث لدى تستهيه كالأمن وكلها بين السيف والحسن الجيد حديث مدى أكشي مجيد والقوي الحديث مدى أكشي مقوي يكي كتير في تسيك جاء جيد جاء يازو نفسي تجيد الجيد التسيك في تسيك cikin kan ya diga ce haza hadisun jalilun hasan haza hadisun jalilun hasan a shi ke nan jalilun ta masu ta shigo masu sahihi hasan shi ko shi bari shi na na aka hasan jalilun hasan sahihi na hasan na kuma wannan kauli na shi ya yi daidai da kauli na ahmadu na shi ma ya a jawudul ta ga a don cewa da dauda da abin da suke wajen hadisi da ce ma hadisi da yilin da ce ma hadisi da yilin duk guda na su da mafarki yake wa wata yi in ka ji an ce haza hadisin da yilin ko an ka ce haza hadisin kauyi wa wata yi shi ne ingantacce wani kauyi kuma shi ne da karfi al'ayyi da mai tsananin karfi shi da su maluma sun ka ce kuma waɗanda lafun da da al-dalil wal kauyi kuma ma ya tafi ila hadari an ce wa anna la da ce ma hadisi da yi da ce ma hadisi hasan ba da ce ba hadisi da yi da ko kawai ba da bambanci ko maluma sai dai wasu maluma waɗanda ya kasancewa sun ƙwararru na ƙwarai ko zaɓuna wajen hadisi to in ka sun ce ma hadisi da yi da ko tare da sun ji ba sun ga hadisi wannan ainihin ya tashi daga daraja ta hasanun da zaɓi hadisin ga ya wuce daraja ta hasanun da zaɓi wata da da bi buluki a sahiha sai shi ne jibin hadisi sai ke yayi sabani ya ga yayi kokarto akan shi hadisi ga ga matsayin da ko bai ba to shi sai shi hala hadisin da yake wannan hadisi ne kyau shi ke nan kaga wa huwa anzaru wata min maki da yake shi na kasa ga lalle wanda ce mahala hadisin da yake dan kenan ya ga hadisin ga lalle hakika ya daga daraja da ainihin hadisi wanda ya kasance alhasan da lidari wa shakka fi buruki sahiha don haka ce wa shakku kokarto an da ya yi tafi buluki ne ga isa da ta yi ga ya wuce hakan ke nan da kai da take son ba shi suka ce ma aljabi shi suka ce ma alƙawari asabitu wa salihu wal mujawwad to wannan alasabu masu hadisi malumin hadisi suna amfani da su wajen ainihin hadisi wanda ya kasance su shi na kuma hadisi wanda ya kasance a hannun na. suna amfani da su na gunza guda uku sun kai ma kusan guda biyar ko shida suna ce ma hadisi asabitu suna cewa an salim suna cewa muje wani suna cewa an mahfuz suna cewa an maruf to kaga ma zan fi kusa da yake ne ko to duk wannan suna amfani da su kan sai wanda ya kasance wajen kowane hadisi makamuli la kudda na hadisi makamulai kina ce zi waɗannan al-salim tana kyautatuwa lin sahihi da hadisi zai haka da sai ingantattu wani sai da sayyid al-mahfuz hadisi ya kasance ingantacce na ko kyautatacce na an saba ce ne haza hadisun sarifin ko a ce haza hadisun sarifin ko a ce haza hadisun mujawwadun ko a ce haza hadisun mahmudun ko a ce haza hadisun ma'rufun duk dai ana musu wannan da fuska sannan tana kyautatuwa da sai hada wani hisabi wa fi da ibn ibrahim sarif sannan kuma in kace sun ce haza hadisun wa dan haza hadisun sarif to wannan hadisi akwai rauni gare shi amma ana riwaya ta lil-ishbari domin a gani zai samu wani ɗauke shi ko ba zai samu ba akwai kuma ta sabitu cewa haza jisun sabitu cewa sabitu wannan lafi a amana ya zamna la tastahilu wa ingantacce ana cewa amana bil makani idza qama A amana bil makani idza kama bi sun yi tsaya ga wannan wurin don haka ce au sabitu ko ko suna amfani da lafi sabitu kad amana wannan lafi ya zamna da tastahilu wa ingantacce au kulluha ko ko da lokacin da kusa cewa sabitun salihun mujawwadun mahfuzun ma'rufun da'iratun masu zagaya na bayyana hadisi tsakanin hadisi sahihi wanda sai da hadisi kwataci wanda su da ke nan musamman ana amfani da duk wannan alfadu gaba ɗaya ana cewa a a za yi hadisin salihun ke kasance abin da ɗauke shi sahihi da yake salihun na da yin jaji ya an ka ce hasanun salihun na da yin jaji ya an kace kauyen kauyen na da istijari ya an kace muje wudu muje wudu na da istijari a shi kenan ka kuma da suka da ba yana amma shi na da istijari da sunna ko alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam mala'iki na su kasance a tsakanin a ƙarshen Allah zuwa inda Jibril alaihi salam e haka na ina son ka koma da zunubi na naka ba haka ainihin wannan a kari da ke da ko kari da ke da ko an a ina son a koma da zurfi na da naka don haka wannan suna ce shi a suna da kai sun fara kashe sun fara kashe kai don haka da zurfi da dan uwa ne da nashi da a kai don haka ko kashe wani zurfi yana kan wannan من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها yan ba da gangan kashe shi ba eh, kashe da gangan shi kan wada ba na kuskure ba rabbana la tu'ayyina ila dina wa ala malam ko wanda ya zuwa kashe ya kashe mutum zai bai samu sa ya kashe ba a wanda ba wannan kariya ta mutum ya so kashe ka da makami ina da da makami na kashe ba ka iya kare kan sai da kashe ne ka samu a kashe shi amma in tana iya kare kan ba da kashe ne da ita kashe shi za ta biya ne amma ba a ma ba a ma kita da kashe saboda zama hari a wai kina tambaya kan hukuncin dogi a shafa da kurka to an je samu hadisi na mazo a alaihi wasallam ina daga hannuwa shi addu'a aka ce in ka daga hannun haka yi addu'a kada ka mai shi sai ka shafa da kurka amma mu magana dogi ban ga hadisi to hawa a shafa ba amma dai mazo sallallahu alaihi shi na bayani akan hadisi da tobi wajen tawada in mutum na da rashin lafiya kana tofa miyo kana tofa yawonka da da hannun ka sha hanci ko kuma in ka tofa miyonka ka gama da kasa ka buga ga kasa sannan ka sha ba mazo Allah ya cewa rubatu adana dai kake ka adana ki bi ta imana da ibn rabbi Thank you. bayan ya ƙare bayan ya ƙare ya yi sarki ne godiya wata ma sai yana a cikin sallah ya gudu ya koma to wannan yana yawa mamaki mahiyoci wanda ka samu haka nan kawai in ya tashi da yanzu zai shi kai sai shi dogo wani ya fara umarni ne kawai mahiyoci shi kan haka nan kuma ba a yi wannan in kana samun irin wannan in dai ba ka zo likita ya ce mara lallai a ke kai tsari na ba ko kuma kana ka gane in sai ka samu wata kaka in eh, ka samu wata kaka ba ki tambaya ko a wani ne tambaya wai shi na samun in yayi sarki ya kare sarki sai tsari shi domin gori shi ko bayan ya sarki ya kare to wai shi wannan ya abubuwan wannan ya tsari wanda ne mai wani bi kuma ta shi a sallah domin yawanci wasu ba ta haka kuma an ce kada a wasu ba in kana son a gane shi mai tsari na ko ba ya tsari na ba ka samu wata kaka ko ka samu leda kamar irin tantana haka sai ka sa da sai ka ɗaya da kai ko ka ɗaya da sai ka ɗaya da hukumunka in ka ɗaya da hukumunka in ka tsaya sallah ya hakuri sai za a ga da shi ne da ka ka dauka da ɗaya da gani ba su ba ne in haka nuna wannan bai ba ta masa ba tun da ya ba ka ka kare shi a dama la yi kan kula mana sai da wannan ai ba zai kare ma a kan ba zai ba ta masa ta ba hukuncin wanda shi na cikin sallah ya ji iska da ya zo mai mace shi ci gaba sallah shi haka aka so kamar ya iska haka shayi sallah kaka yi da shi ko baka. Malam cikin tambayar nan ta tofawa, da ke to can mutum ya tofa an ka ce nan da tofa ce saboda ya ga hadisi na nana Aisha ta ce lokacin da manzo baya ta tsaya ta kan karanta wasu ayoyi ta karanta mace ta tofa ga hannun da ke ta tofa ta yin manzo dan yana ta albarka sai da tofa ta shawa. na ce ai wannan ba addu'a ba ce magani ne shugaba da adana zai ka taɓa adana ciki da imana magana ce a kan shaitaka nan ba magana a kan ba ma bi guda a na ana magana a kan addu'a addu'a a shafa ba addu'a a tuha ba Thank menene hukuncin wanda bai da asar ba sai bayan ya magariba da isha'i sai bayan ya magariba da isha'i nan asar sai zai tun da lokacin jari ka ya wuce asar sai zai yi bi asar bai mai da magariba bai mai da isha'i a muna tambaya akan hukuncin sai da ɗiyar roba da ake sa cikin gida to ɗiyar roba ba ta da komi ga yara mata sannan kuma ba ta da komi ga hukuncin ake cikin gida amma wajen ajiyewa akwai ka'ida da ya kamata a hau ko kuma ka'ida da ya kamata a bi sai a samu wani abu da a hude mata a hude mata ciki ko a samu sai a yi mata wuta a hude cikin in aka hude cikin ta dai ba ta rayuwa ta ko duk abubuwan da ya kasance sura sura mai inuwa in an kai mutu da ba ta rayuwa ta kuma makaruki don haka shi ke nan da ya roba in aka kone shi ta shi ke nan an kashe ta ba ta rayuwa da irin wata dan aka mutum da rayuwa da shi amma malum ma sun yi bayani akan cewa ɗayan roba ga mata ba su da komi kamar yanzu dokin kamar dokin yaro ƙarfi a yi mai doki shi wanda zai hawa hakan da domin koyon yaki ya ga shi ko bai da komi kamar yaro ba kamar shi shi na cikin tsiralin tarihi inda ainihin mai inda yake cewa a wani liban wani mutum ba adal jana isyanu hafratun alama kuyyana walau yakun sa'imu kai haduru illa idza ma kana fi hamu to na in ka ji ba za ka ga bayani ya ga na san hadiyar ruwa da ke ku bana ka abada ya ce ba laifi ga yara mata su ajiyan roba kuma aisha ga jiyan a na ta kasance lokacin da aka yi rama tana da irin wannan kayan na wasa to sai su ko shi ma sai su irin wannan bai komi in dai roba na wanda aka sai ma mata dan an san mata aka sai ba ba a sai na roba akwai wani abu da suka yanzu kamar dai na kyalle na haka za a yi duka wani abin ko kare haka ko kuma wani su haka mm. mata suna yawo da shi ko kuma a waya rage fita mm. wadda sura ɗan haka nan tare an sa kaya sura su za ta da an sa kaya eh, in yara sun ka goya sun ka kaya ko da tafai mm. za ka ga surar wannan ai shi wannan bai nemi ko yana da ina dan komi na jikin wannan abin yana a bai nemi wa in dai shi na in dai ga wani ka shafa shi in dai ba kina da kama ko wannan kan shi dukkan wannan yana da shi yi. To na gane ya, ta da su a to irin wannan in dai ya kasance mai inuwa shi kuma in ba ta da wani abu wanda an kayi mata wanda ba ta rayuwa da shi haram na aje ba amma in an kai mata wani abu wanda ba ta rayuwa da shi to makaruri na aje ta wannan ce tambaya ta ce shi ya yi wani wuri sai ne wani sallah ana sakar sallar nan sai ya ga alamun kila yana da tabuwa hankali bayan an kare kuma sai ya tabbatar da dai kila bai da hankali saboda irin tumumman da ya ke nan shin wannan sallar dole na sai na mai shi tafi da an sallar ne ko ko dai yau da kai ka bai sunna saboda ka ji wani sunna ba su ji ba gare shi ba shi ta da mutum ba kai a ji mutu da wa aka kasa a da yi ta ba da gari ta shi da

ko kwana da doke su ba samu tashi sun kai wannan ibada ba za su kada lantarki su sha domin kada kwana da doke su wannan bai da komi ana ce mishi a murge abin da ke hana bacci bai da komi sai ba yawa yawa cuta ba jiki in bai kai haɗi na wani cuta ba jiki bai da komi a wannan murge aka ce mishi bai kai cikin mutkir ba bai kai kuma cikin muhaddar ba ba mutkir ba ne ba muhaddar ba ne kawai murge ne abin da ke hana bacci ne kawai ana ce mishi nasau abin da aka ce mishi kahawa

taimama ainihin za a buge kasa idan mai taimama ya sa hannun shi buge kasa ya shira hakan da zai busa kamar da mazo Allah ya busa in akwai wani abu haƙi ko wani abin da sai shi bayan wannan sai ya shayi fuska shi haka ya shayi fuska gaba da bayan ya ƙara sai ya sake buga kasa in ya buga kasa sai ya shago da nan sai ya kawo nan in ya kawo nan sai shi haka sannan shi haka shi haka zai yi wa wannan hannun na dama haka shi aza hannun wata hagu a kan cikin tarin na dama sai shi jawo da jawo sai kawo ga zirari in ya kawo sai ya biyo sai shi haka sai shi haka shi ne ya ƙari in bai iya wa sai shi haka kawai shi haka in ya haka shi ne ya yi in ya kafa hunta in ya shoka hunta ya buga sai shi haka shi haka mura shi ka iya wa dai amma in kana iya in ka buga haka ba kai. shi ke nan haka da rubuta sai ka kare da wannan sannan ka sake buga ka buga sannan ka buga ka shafi wannan zuwa nan wannan zuwa nan sannan ka ruwa annan ya su haka wannan kuma ka shafo zuwa nan sannan ka ruwa nan yanzu ya su haka shi ke nan ka kare da ba bugu ne aka kai kai bugu guda bugu guda shi ne farilla bugu ne musunna da ka tamu da baki eh eh da ne Eh, eh. a ah, dama ga da farko za ka sha ma ga da zuwa ka sha mutane, ne ka a abin da shahin ka zuwa na zuwa zuwa da rayu ba ki na shi ne fulla ko da an kai bayani kawo na sunna ne nan a kan masala zuwa a gana illa yana shawai ya hukuncin sura na da ka mace da kuma yadda a kan makaruni na nake ta zuwa ne sun kamace shi amma shi ba da sallah kawai banda da ba shi sallah ba wanda ya hamu hadari don ka haka da dandali dandali ya kashe shi kuma ya ga wani jiki ga nan ne makaroni amma zai shi ta ba wajen sallah ba na'am hukuncin wanda ya kaya musulmi wannan musulmi ba kafin yi bane shi ya kafirta mala ina tambaya a kan rukiya wadda aka wa mata idan iska ya taso musu mala sai ya zama to kaunan mutum ko matan mutum idan wannan iska ya taso mata kira mata mai rukiya sai ya kama mata goshin ta ya mata wannan karatu malam ko yana halatta wai haka nan to mun bayani akan rukiya a cikin bayan da sun haɗa wata ko wanda kare inda mijinta in mijinta na tsaye ko zuwa muharamin ta na tsaye ana iya mace rukiya amma yi da mijinta ko zuwa muharamin ta saboda ta da lalura wani kasar lalura ta halarta a wa mace aiki in tana da ciki ko a shekin nan ta ga lalura an samu a yi mata rukiya amma ga gangan su ko kuma a tangaban ɗan wanda ciki saboda mazu Allah shi na cewa kada ɗaya daga shi ku shiro, rohin da daga ciki ɗaya daga cikin da ya kasance ba a yi kuwa ta shawarar ta da zuwa da ta mu imam zuwa haramin haramna don haka ga su ainihin likitoci na saudiya ko kuma hukumar ta saudiya akwai likitoci maza masu yi wa mata amma komi komi imanin sai an da tare da mace likita namiji tare da mace tare da ita shi in za ki jima mace da babu wannan za a dibawa in ya kare shi mace ya mutu shi mutu na mata kan nan zaune jawama ba a bari namiji shi ne diba mace shi da jiki zai ta saboda ni ne an kai haka nan an saba maganar mazo sallallahu alaihi wasallam don haka da kuka da lalura ana cewa mace rukiya wanda ya kasance malami na wanda ya kuma abin da aka ce rukiya amma kashe ta shi kaɗai da mace in ya kaɗai da ta ya yi haram Eh. eh. eh. ko kuma ta kusko ta kawo ƙarar ne da ta wanda shi duk wannan haramu manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ta cewa kada wani mutum shi kadai ko da wata mace wacce ya kasance ba ya kwanta mata ta yi ba sai na tare da zuwa harbinta don haka ga idan mace ta zuma da fatawa sai ka ce idan mu ma ki zo da mu ma ki zo da ni wannan shi a ka'ida ko shi kuma da kai ga hanya ta cikin a tambaya ce a'a ki same ni gida amma ta da dan uwanki ko dan uwan zuwa in ka tsaya da ga hanya kai yi magana da ita ta fadawa wata fadawa da kike tambayar ta da ake an ga malama ya tsaya shi na magana ko wannan shi ne ya lalace magana shi ke da mata Oh, an ce akwai kawai tangoyi amma ba wani sai sai hakuri sai sati ne zuwa Allah ya ce alhamdulillah in ta dai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin الله يجعل من على ya يكرمه الله يكرمه ya من ya الله يملك أموره ya أموره Allah ka ba mu shirya ta ganiyoyin Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mu Allah duk wanda aka bukata cikin wata kusa ko wata nena Allah ka biya ta Allah wanda aka ajin da shi ka hobi Allah ka aminta ta shi Allah wanda ya kulla wata harka shi na sun biya ta Allah ka biya mai ita Allah ka taimake Allah ka muna jagora Allah ka taimake addini taimake masu taimaka ma addinin musulunci Allah ka taimake sunna Allah ka taimake malumman sunna Allah ka taimake shugabannin sunna Allah ka taimake murya sunna Allah ya taimaki masu taimaka mu sunna Allah ya karya mana kafirci Allah ya karya mana kafirai Allah ya karya mana makiya sunna Allah ya yi mana gare su da mana maganin su Allah ya karya mataimakan su Allah ya karya mabiyan su Allah ya karya masu goyon bayan su Allah ya karya masu kariyar su Allah ya isa mana gare su ya isa mana gare su ya amura da ya ta alamiya ya aikata ma ya karya su na wasu kafin karɓa Wani ya yi kulwar da ba a hajji da ya musamman لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين